shi kada ya cancanta a bauta masa muna masa godiya cikin ikon sa da sa ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu na wannan littafin mai albarka muktasaru kitabi shari'a littafin da al'allama muhammadu bin hussein al'ajirri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya wallafa asalinsa wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka yau wuni na uku a cikin watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 ya yi daidai da 20 ga watan 5 2026 a kirgin miladiya wannan kuma shi ne darasinmu na biyar a cikin wannan littafi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai da yake muna cikin kwanaki masu girman nan na farkon watan dulhijja ina ƙara tunatar da 'yan uwana musulmai muhimmancin yawaita ayyukan alkhairi wanda Allah maɗaukakin sarki ba mutum dama a cikin waɗannan kwanaki masu girma malamai kowane lokaci idan lokacin falalar abu ya yi za ka ga suna ta kwaɗaitar da mutane kuma kwaɗaitarwa wannan ba zai hana wancan ya kwaɗaitar ba kwaɗaitarwa wannan ba zai hana wannan ya kwaɗaitarwa ba sau da haka za a ta yi wani ya ji na wancan wani ya ji na wancan wani ya ji na wancan in ya ji na wancan kuma ya ƙara ƙaimi don haka ina jan hankalin 'yan uwana musulmai a cikin waɗannan kwanaki da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mamin min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah fiha al'amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wasu kwanakin wuni babu wasu wuni wanda Allah maɗaukakin sarki ya fi son a yi aikin alheri a cikinsu kamar waɗannan kwanaki guda goma falar Allah maɗaukakin sarki ta yawaita a cikin kwanakin don haka kowane aikin alheri Allah Allah yana son sa babu wani aiki na jefarwa in dai sunansa aikin alheri kowa kuma da damar da Allah maɗaukake bashi lokacin da wani yake da dama da zai ta karatun alkur'ani wanda bai iya karatun alkur'anin ba amma zai iya sauran zikirori da suka zo a cikin littafin Allah ko sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama wani a dukiyar da zai ciyar da masu karamin karfi wani ba shi da dukiyar amma kuma Allah maɗaukacin sarki ya hore masa damar yayi ibada ya yi ta ayyukan fili wanda ya samu dama kuma nau'insu kala-kala duk wanda mutum ya samu dama ya yi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware wani aiki daga wani aiki ba al'amalu salih dukkan aiki na gari daga cikin mafi girma aikin gari da ake so a cikin waɗannan kwanaki akwai yawata ambatan Allah saboda abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce afdalu ayyamid dunya al ayyamul ashr fa akthiru fiha min at tasbih wa takbir manzo Allah sallallahu alaihi sallama yace mafi girman kwanakin duniya duka su ne kwanakin nan guda goma na farkon watan zulhijja annabi ya ce ku yawaita subhanallah da allahu akbar a ciki keɓancewa da kiran sunan zikirin allah da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana nuna maka yana da cikin mafi soyuwar abu a wajen allah a cikin waɗannan kwanaki a ta ambatan allah maɗaukacin sarki mafifici cikin ambaton Allah babu kamar karatun alkur'ani da kuma duk wani abin da ya tabbata na zikirin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ko sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan yasa abu huraira Allah ya kara masa yadda da abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda idan waɗannan kwanakin suka shiga har cikin kasuwa suke shiga suna tunatar da mutane yawaita ambatan Allah suna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walilal hamdu dan mutane su tuna waɗannan kwanakin ba kwanaki ne da ake so a ta ambaton Allah subhanahu wata'ala da haka ina jin hankalin yan uwana wajen yawaita aikin alkhairi duk abin da mutum ya samu dama a cikin kwanakin daga cikin aikin alherin da ake so akwai azumi domin azumi yana daga cikin mafi girman ibada da Allah madaukake ke so idan mutum ya samu dama zai yi azumta waɗannan kwanaki tun daga ɗaya har zuwa tara ga wata a wajibi ne yan na almajirai masu karantarwa su rinka komawa zuwa maganganun malamai magabata ba zai yiwu dan karamin almajiri iri na da irin ka kawai da na ga wani hadisi guda daya na kalli zahirin hadisin kawai ba zan koma in ga ma'anonin sabon malamai ba mai hadisin yake karantarwa kawai sai in ga in je kawai in hana mutane aiki alheri na ga wasu matasa na san kokarin su ne da son sunnar annabi alaihi salatu wassalam amma sai suka kauce hanyar daidai suna cewa wai ba daidai ne ya azumi tara a cikin waɗannan kwanakin ba wai kai azumi tun daga ɗaya zuwa tara wai ba daidai ba ne me ya hujjar su wai annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito annabi yayi ba saboda haka wai sai dai kai yau kai gobe haka da gwani yana cewa wai kai yau kai gobe kai jibi kai gata ka tsallake kai yau kai ka tsallake ka bari gobe jibi kai gata wai irin azumin annabi dawo wanda kaga inda tambayinsa aka yi aka ce to irin wannan din da kace ayi a cikin kwanaki taran shin kana da hadisi karar da cewa manzo Allah yayi haka yayi ɗaya ya tsallake din a cikin kwanaki taran zaka samu baka da hadisi akan wannan an tambaya a Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah aka ce masa shin mutum zai iya azumtan waɗannan kwanakin guda tara tun daga ɗaya har zuwa tara sai ce bawan Allah yanzu bai ishe ka ba faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wasu kwanaki da Allah ya fi son aikin alheri a cikin kan waɗannan kwanakin guda tara yanzu baka san azumi kai aikin alheri ba ne sai an gaya maka cewa da azumi a ciki ai ba sai an gaya maka ba ka sani cewa azumi aiki ne na alheri da aka kuskure ne a kafa hujja da wannan cewa na na Aisha radiyallahu anha ta ce bata taba gari Annabi sallallahu alaihi wasallama ya su kwanakin duka ba to asalin maganar hadisin al Musulun ya fitar da hadisin da sunan da al ahmad cikin Musulun da al turmibi idan ka bi lafazin hadisin kowane azumin ba ba za ka yi ba a cikin kwanakin in dai zahirin abin da hadisin da sa ka bi to sai dai ka bar azumin gaba daya in baka koma wajen malamai sun gaya maka cewa me ake nufi da shi ba na na isha radiyallahu an ne take cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sa'iman fil ashri qattu sai ni ban taba gani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi azumi fil ashri a cikin kwanakin nan goma ba ko sau daya ni ban gani ba haka na nayi shati ban ga annabi ya yi azumi a cikin kwanakin nan goma ba ko ɗaya ban ga yayi ba to in har na na cewa ta yi ba ta ga yayi ba kai kuma shine hujjar ka na cewa ba za a yi ba to ai ba za ka yi ɗaya ba ne har na arfa ma ba za ka yi ba kuma ga hadisai na manzo Allah ya ce a yi a wata riwaya ta ce lam simul ashr qattu annabi bai taba azumtan kwanakin nan goma ba haka wata riwaya na na Aisha Allah kara masa yadda ta ce to sai malamai suka ce to me na na Aisha take nufi da wannan maganar ne kam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai azumci goma nan ba wasu suka ce abinda da na Aisha take nufi da wannan maganar ta ce ita bata gani ba dan in kace lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ashr ban ga yana yin azumi a cikin kwanaki goma nan ba kenan ita ko ɗaya bata gani ba suka ce to rashin ganin na na Aisha radiyallahu anha ba fa shi zai hukunta cewa manzo Allah yin azumin ba domin a cikin kwanakin na na Aisha radiyallahu anha a cikin kwanakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tara na na Aisha kwana ɗaya take da shi sauran takwas din duk ba na ta bane in ba a ƙarshe-ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi sallama da sauda bintu zam'a ta ɗauki kwananta guda ɗaya ta bawa na aisha sai na aisha take samun kwana biyu sauran matan annabi sallallahu alaihi sallama banda sauda an daina rabin kwana da ita su kuma su samu bakwai na aisha ta samu biyu to sai take ban gaman dan Allah yana yi ba a cikin waɗannan kwanakin fa zai yiwu an yi kwanaki da yawa a ɗakin wasu matan na na aisha ba ta sani ba annabi ya yi azumi ko bai azumi ba kuma zai iya zama ya dace da lokacin banzan Allah ya bar wasu ɗakunan matansa kuma sai ya tafiya har ya dawo kafin ya ji ɗakin na Aisha kenan za a iya samun kwana goma sha biyar ma wata rana in an haɗa da wata tafiya da ta samu annabi ya zama da cewa na Aisha ba ta ga manzan Allah ya zo ɗakin ta ba to ina za ka san cewa duk manzan Allah ya azumi ko bai ba cewa ita ba ta gani ba ba ya kore annabi ya azumi shi yasa wajen malamai ma asali su barin abu da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi baya zama dalili na hujjar bari domin manzo Allah zai kwadaitar da abu yi ta kwadaitarwa amma sai aka kuma shi bai yi ba ko dai bai samu zarafin yi ba ko ko manzon Allah yakan yin abu ya samu damar yi amma sai ki dan mutane su bincika wannan abu ba wajibi bane duk wannan ya faru a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ga anishina na Aisha ta ce ita bata taba gani annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumi a cikin kwanaki goma nan ba amma sai ga ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yasumu tis'a dil hijja wa yawm ashura wa thalathata ayamin min kulli shahri ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama din ba take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumtan tara ga watan zulhijja tara ga watan zulhijja da Allah tana cin goma ne ko ba ta cin goma tana ciki kaga kenan rashin ganin na Aisha asali ba zai ma kore cewa annabi ba yi ba kaga kuskure na farko kenan kuskure na biyu muqaddara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka bai yi ba baya zama dalili na bari tunda da ya ce bi ya umarce mu da ayyukan alkhairi ya ce mi tai bai ga watan da Allah kwanakin da Allah maɗaukakin sarki yake so a yi aikin alheri ba kamar kwanakin nan guda goma duk mutum ko ya san cewa azumi yana daga cikin mafi alherin aikin da Allah maɗaukaki yake so ta haka shi yasa duk malamai magabata suka tafi akan cewa sunna ce mustahabbi ne abun so ne mutum ya ɗauki azumi tun daga ranar ɗaya ga wata har zuwa tara ga wata mustahabbi ne wannan magabata duk sun nasanta a gwagwarsu shi yasa za mu ga daga cikin irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram mabibicin azumi bayan ramadana annabi ya ce shahrullahi al-muharram shine watan Allah al-muharram mabibicin azumi bayan ramadana annabi ya ce shine watan al-muharram amma kuma na na aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam istakbala siyama shahrin qattu illa illa ramadana wa ma ra'aituhu fi shahrin akthara siyaman minhu fi sha'bana na na aisha ta ce ban taba gani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cika wani wata guda yana azumi ba cif cif in ba ramadana ba ban ga kuma azumin watan da annabi yake yawaita azumi a cikinsa ba kamar sha'ban kuma fa shi manzon Allah din shine ce afdalu siyami da ramadan shahrullahi muharram yace mafi fici mafi falalar azumi shine a watan muharram amma kuma ba a watan muharram din aka ga yafi yawaita azumi ba a wani wata ne a watan sha'ban yanzu wannan sai kore falalar cewa azumi a watan al-muharram yafi falala shi yasa yasa har wasu malamai suke da sabani akan to wai da watan al-muharram da watan sha'abana wanne ya fi falala wajen azumi wannan annabi ya ce shi ya fi falala da bakinsa wannan kuma an ga yafi yawaita azumi a cikin sa wai wanne yafi jumhurin malamai da gaskiya akwai al-mazahibul arba duka Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal suka ce azumi a cikin watan al ya yafi falala akan Sha'bana suka ce saboda rashin yin azumin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al ba zai kore da Annabi ya faɗa da bakinsa ba domin akwai zarufa suna zuwa suka ce yawanci annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita tafiye-tafiye a cikin almuharram wanda bai cika yi a cikin bana ba saboda ramadana ya kusan zuwa baya tafiye-tafiye amma galibi tafiye-tafiyensa yana a cikin almuharram to kaga matafiyi azumin farilla ma an ce ya ajiye ba dole bane ballanta na azumin nafila suka ce kuma abin nan awarid da yawa suna iya zuwa uzurori da yawa suna iya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda za su bai yi azumin ba da haka suka ce watan azumin watan al-muharram ya fi falala akan sha'abana duk da sha'abana manzon Allah an ga yafi yawaye ta azumi in banda kamar al-imam al-azurri ya wannan littafi da ibnu ibnu rajab al-hanbali a cikin hanabila su suke ganin cewa su saboda aikin annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi a cikin sha'abana suna ganin watan sha'abana fi suka ce suna ganin kuma abin da ya sa saboda shi kamar kamar rawatib ne kamar sallolin rawati kafin azahar da bayan azahar da bayan magariba da bayan isha da raka'atai alfajiri suka ce ai waɗannan nafilfilin sun fi falala akan sauran nafilfilin da ba su ba saboda suna kusa da farilla suka ce to shi ma sha'abana saboda yana kusa da farilla ta azumi shi ya samu wannan falalar amma malamai duk wannan wannan kiyasin nan suka ce ai ai kiyasi ba a yin sa in ba inda nasi bayan nassi ya zo annabi ya ce afbalu siya ai na kiyasa ma annas ba a yin kiyasa inda nassi ta haka malamai suka tura maganar su suka ce azumin almuharram ya fi falala akan na sha'abana duk da sha'abana manzon Allah ya fi wata azumi saboda uzurori suna iya zuwa ko manzon Allah kan iya barin abu dan mutane su gane ba fa wajibi bane ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa sallah da daddare a ramadana ya fara fitowa har kwana uku a na hudu ko a na uku ne bai fito ba yace kuma sahabbai da da sare yace na ji zuwan ku na ji taruwar ku abin da ya hana ni in fito khashishu an tufrada alaikum na ji tsoron kar a farlanta muku ne kaga kenan hakan fa ya halatta a taru sunna ce a taru ai sallar jama'a sallar nafila qiyamu ramadan sallar tarawih ko tahajjudi amma annabi ya fara ya bari dan jin tsoron kar a farlanta mutane irin sa ne malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta maganan kar a sha ruwa a tsaye an yi ta ruwa cewa manzo Allah ya hana sha ruwa a tsaye amma sai aka ga shi ya sha sai malamai suka ce abin da ya sa wasu daga cikin malamai suka ce dalilin da ya sa manzon Allah ya sha dan a gane halin nan da ake ba na haramci bane makaruhi ne shi yasa ya aikata dan mutane su gane ba wai haramun bane to kaga ayyukan aikata aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa da wasu fofi da yawa yanzu annabi alaihi salatu wassalam kaɗan ne aka ruwaito cewa yana yin abin nan yana yin salatu duha amma duk malamai sun taba akan cewa sunna ne kullum kai salatu duha amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata su ma cewa ta sau ta ga yayi kenan ya nuna ba kullum yake yi ba amma kuma sunna ne kai ka dauka kace ko da zaka kullum ya halatta kenan dai abin da nake son fahimta anan shine kuskure ne <clears throat> kawai ka karanta wani zahirin hadisi kai kadai a daki kurun shi ne sai ka fito ka zo kana hana mutane aikin alheri ka duba ka rinka karantawa ka ga me malamai suka ce magabata akan wani hadisi shine ma'anar cewa bin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata na kwari da haka azumi aikin alheri ne ya halatta mutum in ya ga zai iya azumi tun daga ranar ɗaya ga wata har zuwa tara ga wata zai iya yi wanda bai sami iko ba yayi yi iko wanda bai sami iko ba ma kadda ya yi wasa da azumin ranar arfa saboda shi ne fufala a cikin dukkan kwanakin shi ne fufala a cikin dukkan kwanakin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa a tasibu ala Allah an yukaffira sanatan lati qablahu wa sanatan lati ba'da abin da nake fata Allah madaukakin sarki ya zama yayi kankare zunubi ya kankare zunubi na shekarar da tauce da shekarar da zasu ba samu wani azumi guda ɗaya da manzon Allah ya faɗi falalan kafaran shekara biyu a kansa ba sai azumin Arafa ina roƙon Allah madaukakin sarki ya karbi dukkan nau'ikan nau'ikan ayyukan mu baki daya duk abin da za mu yi kuma Allah ya sa mu yi domin sa a za mu shiga cikin littafi kai tsaye insha Allah ina kyauta da zaton a muna gabar da malam yake kafa hujja da ayoyi akan wajabcin haduwan kai da nisantar rabuwa da Allah madaukakin sarki ya kawo a cikin alkur'ani inda ma da yake cewa kala muhammad ibn husayn ina ji anan zamu tashi ko kala muhammad ibn husayn rahimahullah fa hal yakunu min al ashwa min hadha inda man aqala an Allah an Allah ta'ala وتدبر ما حذره به مولاه الكريم من الفرقة ثم اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل, ليضل من يشاء ويهدي من يشاء جعل الله عز وجل ذلك موعظة يتذكر بها المؤمنون فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة ويدعون المراء والخصومات في الدين ويتبعون ولا يبتدعون malam Muhammadu al-hussein al-al'aduru yake cewa waɗannan ayoyi da na kawo shin akwai wani bayani da ya fi warkarwa kamar su ga dukkan man aqala anillahi ta'ala duk wanda ya hankalta akan maganar Allah wata dabbara yayi tunani akan ma hazzarahu bihi maulahu karim abinda ubangijinsa mai girma ya tsawatar akan sa min furqati na rabuwa ai wato malam yace babu wani dalili da kake bukata da yafi wannan domin dalilan a fili suke Allah madaukakin sarki ya hana al'umma ta rinka rarrabuwa ya umarce ta da haduwa ne akan littafin Allah da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace fa ma'lamu sannan ku sani rahimanallahu ta'ala wa iyyakum Allah ya ji kanmu ni da ku annallaha ta'ala yace hakika Allah madaukakin sarki kad a'lamana ya sanar da mu wa iyakun da ku kitabi a cikin littafinsa annahu labudda cewa ba makawa min an yakuna likhtilafu dole sai an samu sabani baina khalqihi tsakanin halittarsa Allah ya faɗa ba makawa sai an samu sabani yudilla man yasha'u dan Allah ya batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha ya kuma shiryar da wanda ya ga dama ja'ala zalika maw'izatan li yatadhakkara biha almu'minuna kuma ya sanya wannan dan masu imani su azantu ya zama musu gargadi da za su azantu da shi fa yahdharuna alfurqa su nisanci rabuwar kai wa yalzamuna aljama'a su lazumci haduwar kai Wai yad'una al-mira'a wal khusumatu fi ad-din su bar jayayya da husuma a cikin addini wa yattabi'una sibi abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi wa la yabtadi'una kada anan malam yana nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana a fili cewa wajibi ne mu haɗa kanmu kuma wajibi ne mu sanci rabuwa amma kuma Allah maɗaukacin sarki ya wajabta dole sai an samu saɓani a cikin wani al'ummar ba ka isa ka ɗage saɓani a cikin wani al'ummar ba saboda Allah ya hukunta dole sai ya faru dole sai an samu saɓani Allah maɗaukacin sarki zai ya sanya sabani a cikin wannan al'umma cikin wannan al'umma dole sai ya faru kuma ta haka ne Allah madaukakin sarki zai batar da wanda ya ga dama ya shirye da wanda ya ga dama a cikin sabanin da za ku yi wasu su shiryu wasu kuma su bata duk lokacin da aka samu sabani mun faɗa ba sau ɗaya ba a baya sabani ba shine matsala ba tunda sabani dole ne yadda kake ganin ake da saɓani a cikin fahimtar rayuwa to haka ake da samun ake samun saɓani na fahimta a cikin nassosin alkur'ani da hadisan annabi alaihi salatu wassalam in ga wani irin suturar da yake sawa wani shi kuma ba suturar da ya tsana irin wannan haka Allah ya madaukake sarki ya sanya musu wani irin adon da wane yake yi shi kuma ba irin sa yake so ba wani gidan da zai je gina irin sai yake so ya kashe makudan kuɗi wani in ya gani sai ce a ah, ana aikin banza ana ka duba irin kuɗin da aka kashe wannan aikin banza haka bai gani shi to yadda kake ganin mutane suna da bambancin fahimta akan gudanar da rayuwarsu to haka suke samun bambancin fahimta da wannan hankulan da Allah madaukake musu cikin nassosin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake hukunta dole sai an samu sabani an fahimta ko to amma shi saɓani idan ya zama kowa Allah ya nufa madogararsa ta gaskiya ce littafin Allah da sunar annabi sallallahu alaihi sallama wannan ma madogararsa littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi sallama to Allah maɗaukakin sarki zai ba kowa zai ba kowa da akan ijtihadin sa ba za a zargi wancan ba ba za a zargi wancan ba duk da cewa da inda aka samu ɗaya ne yake kan daidai to amma wanda ya kuskure din ma in dai ba son son rai ya bi ba dalilai ya ba cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimta ba son rai ba to ba zai zama abin zargi ba lada ma za a bashi to sai malam yake cewa tun tunda al'umma Allah madaukakin sarki ya wajabta musu su nisanci rabuwa su haɗa kai yace to su bar su bar musu almira Allah maɗaukakin sarki ba son mira'i asalin almira ne jayayya marar hujja wanda ba neman gaskiya ake yi ba Allah ya hana shi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wala tu tumari fihim illa mira'an zahiran wala tasattabi minhum ahada to irin jayayyar da za a yi ta yin ta ba manufin a tattauna don a isa zuwa ga gaskiya ba da husuma wanda za ta kai zuwa ga wani ya ci mutuncin wani wani ya batanci wa wani duk wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki bai yadda ba musamman kuma a cikin addini abin da zai raba mu da wannan shine yace wa yattabi'una wa la yattabi'una su bi gaskiya su bi littafin Allah da sunnar annabi kada su kirkire nasu in za a kirkire to ku za a rabu za ka kirkiri ka zai kirkiri ai mun mun faɗa cewa Allah madaukakin sarki yayi mu da hankulan mu kowa fahimtar sa hankalinsa daban-daban ne in dai za ka kirkiri ka zai kirkiri na dole ku saba na buga wannan misalin a baya da ce inda yanzu sallah barin mutane aka yi aka ce kowa ya zaɓi yadda yake so ya yi sallah da Allah kanin ganin sallah irin kala nawa da a fitar da Allah kala nawa da a fitar wani zai ce shi bai ga dalilin da za a yi uku ba a magariba zai ce maka shi bai ga dalili ba ko dai a yi biyu kamar yar uwarta ba, ko a yi hudu ko kamar isha ida azhar me yasa ita za a ware ta ita kadai a ce a yi ta uku wani haka zai ce wani zai ce maka lokacin da aka zo da asuba ai lokacin ne an huta an yi bacci an huta lokacin ya kamata a yi hudu <coughs> ko ba ne ita lokaci ya kamata a huta saboda mutane sun huta shi yasa wajen malamai akwai ibada wadda ake ce da ta gairi ma'agulatul ba'ana ba a fahimtar ma'anarta kwata-kwata kawai bi ake daga ciki suna kawo misalin sallah in aka ce ka faɗi ne yasa aka ce magarba a a uku asuba a yi biyu a zahar a yi hudu la'asar a yi hudu isha a hudu ba za ka iya kawo ba ba wanda ya fahimci wannan abu haka Allah kawai yace ayi haka Allah yake so ayi an fahimta ko <coughs> to kaga in har mutane za su bi ba za su kirkira ba to kai zai haɗu sai malin ya ce fahim kala ƙa'i idan wani mai faɗa ya ce aina haɗa min kitabin lahi ta'ala wai ina wannan magana taka a cikin littafin Allah kar kai mun magana babu hujja da kace Allah maɗaukakin sarki ya hukunta sai an samu saɓani a cikin wannan al'ummar ina ne qila lahu sai a ce da qala Allah ta'ala fi surati hud Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin surati hud walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida ta Allah ya ga dama da ya sa al'umma sun zama al'umma ɗaya. amma wala yazaluna mukhtalifin ba za su gushe ba suna faɓani <coughs> illa man rahima rabbuka sai wanda Allah madaukakin sarki ya ji kansa sai wanda ubangijin ka ya ji tausayin sa yace walizalika khalaqakum saboda haka ya halicce su kaga yace saboda haka ya halicce su <coughs> ai hakuri ina tafama da da murale sosai asabahum walizalika khalaqahum kaga walizalika khalaqahum saboda haka ya halice su al-imam malik ibn anas yake cewa ai lil ikhtilafi khalaqahum ya halice su ne don su yi don su saba fariqun fil jannati wa fariqun fis sayyi su saba da juna wasu su zama yan wuta wasu yan aljanna fahimtar imam mali akan wannan shine Allah madaukakin sarki ya halicce su za su kasu wasu su zama yan wuta wasu su zama yan aljanna shine ma'anar wali zalika khalaqa to idan Allah madaukakin sarki ya halicci mutane dole sai sun rabu wasu su yan wuta wasu zama yan aljanna ka isa ka hana wannan ba zai yiwu ba wasu malamai suka ce khalaqa ahlal batili lil ikhtilaf wa khalaqa ahal al-haqq lil ittifaq abinda ake nufi da walidalika khalaqahum an halici waɗanda suke mabarnata akan sabani ma'ana walidalika khalaqahum yana komawa zuwa ga mutanen da ba na kwarai ba an halitte su an yi su za su saba amma ma'abuta gaskiya su kuma an yi su lilittifa idan su haɗu da juna kenan rabu wannan tana komawa zuwa ga waɗanda ba na kwarai ba a wajen wasu malamai amma a wajen imam malik tana komawa zuwa ga al'umma duka ne al'umma duka za ta rabu wasu zama mutanen kirki su shiga aljanna Allah ka sa mu ciki wasu zama mutanen banza su shiga su zama yan wuta wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta cika la'amla anna jahannama lallai zan cika wutar jahannama min aljinnati wan nas da aljanu da mutane na gabaɗin su wato Allah madaukakin sarki ya alkawari sai ya cika wutar jahannama da mutane da aljanu kaga tunda Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin sai an cika wuta da mutane da aljanu kenan tun fil azal Allah madaukakin sarki ya hukunta dama akwai waɗanda za su karkace su saba wa daidai su zama yan wuta a ɗaibe su a sanya su a wuta Allah ka saba mace wa kullum na ƙusu alaika min an ba'in rasul kuma kowanne daga cikinsu na ƙusu alaika muna labarta maka su min an ba'in rusuli na labaran annabawa da manzanni ma nusabbitu bihi fu'adaka abin da zamu tabbatar da zuciyarka da shi ana bawa annabi sallallahu alaihi wasallama labarin waɗanda suka gabata da irin yadda suka sassaɓa wa annabawansu da irin mummunan sakamakon da suka samu dan a rarrashi zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ga mutanen ka sun bujire to ba kai ne farau ba muna yin haka ne ma nusabbitu bihi fadak wa ja'aka fi hadhihi alhaqu kuma gaskiya ta zo maka a cikin wannan wa mau'izatun da wa'azi wa zikra da gargadi lil mu'minina ga masu imani gargadi ne da wa'azi ga masu imani akan abin da ya faru na baya da ake ba su labari to anan kaga malam yana nuna mana cewa dole dai sai an samu rabuwa kuma Allah madaukakin sarki ya hana rabuwan nan amma dole sai an samu shi yasa ita shi kira zuwa ga gaskiya za ka yi ta yin sa ne amma kar ka yi tsammanin cewa wai batattu za su kare ba za su taɓa karewa ba duk abin da za ka yi kace mutane duk su zama shiriyu ba zai yi ba saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta fariqun fil jannati wa fariqun fis sayyi kuma saboda Allah madaukakin sarki yana son al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yana daga cikin mafi mafi girman abin da Allah yake so a rika umartan mutane da kyakkyawan abu ana hana su ga barin mummuna to shi yasa ita barna duk inda aka yi kokari aka kawar da ita to sai wata sabuwa ta zo wallahi sai kuna ganin kun gama da wata sai ku ga wata sabuwa wanda ta wata matsala ta zo haka za kai malam yau ce fun inna Allah ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama sannan Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa min an yattabi ma unzila ilaihi wala yattabi ahwa man taqaddama min al-umam fi maktala hufi yayi naku haka yake wato akwai kuskure da ya faru a cikin wannan bugu ma'anan ba za ta fita ba dole sai ka koma asali na littafin sai ka ga asalin abin da aka samu an samu wani sakdu ne akwai wani abin da ya cire a wajen bugu shine zan karanta shi yanzu kuji ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم من to daga nan sai a rubuta an yattabi'a ma unzila ilayhi an yattabi'a ma unzila ilayhi ثم إن الله تعالى أمر نبيه أفهم با من ذلك ba man ba man tana gaba kuma inna Allah ta'ala a amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yattabi'a ma unzila ilayhi an yattabi a ma'unzila ilayhi wala ya tabi a ahwa'a wala ya tabi a ahwa'a man taƙaddama to an koma kenan man taƙaddama an koma daidai kenan wannan ya faɗi ne a cikin rubutu a wannan nuskar ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزل إليه ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه ففعل صلى الله عليه وسلم وحذر أمته الاختلاف والعجاب واتباع الهوى قال الله تعالى في سورة حاميم الجافية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ثم قال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يوقنون malam ya ce sannan Allah Maɗaukacin sarki amara nabiyahu sallallahu alaihi ya umarci annabinsa an a ma'un unzila ilaihi ya bi abin da aka saukar masa wala yattabi'a ahwa man taqaddama kada ya bi soye-soyen zuciyar wanda suka gabata min al'umami na al'ummomi fi makhtalafu fi cikin abin da suka saba kansa ana umartar manzon Allah sallallahu alaihi ya bi abin da aka saukar masa a wajen ahalus sunna abinda aka saukar wa annabi alaihi salatu wassalam shine alqur'ani da bayaninsa alqur'ani da bayaninsa domin masu inkarin sunnar annabi suna kafa hujja da irin waɗannan ayoyi an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi ma unzila ilai abinda aka saukar masa sai su to kun ga shi ma annabi ƙur'ani kadai aka ce bi qur'ani kadai aka ce bi ba a ce bu komai ba saboda a wajen su ma unzila ilahi shine ne Alƙur'ani kare kuma wannan kaga kuskure Alƙur'ani ya tabbatar da cewa bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi shi ma saukar masa ake yi saukar masa ake yi alaihi salatu wassalam shi yasa Allah madaukakin sarki yace da shi wa mayan tabu anil hawa in huwa illa ma yantiqu anil hawa shi annabi baya furuci da son rai in huwa shi abinda yake furuci da shi in huwa huwan nan yana koma zuwa ga mai ma ɗin nan ma yantiqu anil hawa baya furuci da son rai in huwa wajen suka ce in huwan nan yana koma zuwa ga ƙur'ani ne to ai ba an bishi ƙur'ani a wajen ba tun daga farkon sura har zuwa nan ba inda aka yi magana al-qur'ani wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma sai aka ce wa ma yantiqu ba sunan qur'ani a wurin dan haka in yana koma zuwa ga ma yantiqu bihi alaihi salatu wassalam in huwa ay lam yakun ma yantiqu bihi sallallahu alaihi illa abinda duk manzan Allah yake furuci da shi na shari'a ba wani abu bane face wahayi ake masa da haka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na shari'a to wahayi ake wa annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ce inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ni an bani alqur'ani da kwatan kwacin sa irin sa ba qur'ani kadai aka ba annabi ba an ba shi qur'ani an ba shi sunna an fahimta ko to ana umartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi abinda aka saukar masa kada ya bi soye-soyen zuciyar waɗanda suka gabace shi na al'ummomi wanda suka yi saɓani cikinsa wato ashe bin son zuciya suka yi shi yake kawo musu saɓani duk inda saɓani yake na matsala shine wanda aka sa son rai ka rika maimaita wannan a zuciyar zuciyarka koyaushe in saɓani ba son rai ne ya sa shi ba to wani al'amarinsa mai sauƙi ne kuma mai yinsa yana da uzuri a gun Allah amma saɓanin da ba shi da shi ne wanda son zuciya ya shiga shi yasa zaka ga a magabata na kwarai suna ba da kariya wa malamai da suka gabace su akan sabanin su saboda galibi sabani ne na wujhatu nazar fahimta ne ta bambanta amma ba sabani ne son ba wancan dalilin ya dogara da shi wancan dalilin ya dogara da shi saboda haka suka yi sabani amma ba haka kawai wani ya ga cewa wannan bai yi masa ba sai kawai ya inkarin hadisi ya karyata shi irin na zamanin yanzu da ake cewa wai kawai in ka ga bai daidai hankalinka ba kawai karya ne wai in ka ji hadisi kawai ka auna shi da hankalinka in ka ga daidai da hankalinka to ka karba in bai daidai da hankalin maka ka ji ka ga kenan shi hadisi a rana ɗaya sai ya inganta sau goma ya zama mai rauni sau goma ko sau ɗari dan ai a gaya wannan ya ce ni yayi daidai da hankali na ce a ce to ga ya inganta a wajen ka kai ba ce kai wannan bai daidai a hankali na ce kai kuma agunka bai bai inganta ba to da Allah wannan tija zai amfani da shi naka da kace kai a hankalinka ya karba ko kuma nawa da bai karba ba da hankalin wa zai zama mana ma'auni to shine malama yake cewa an an ce manzon Allah kada ya bi soye-soyen zuciyan waɗancan da suka gabata wanda a cikinsa ne suka yi sabani fa fa'ala sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya aikata wa ummata ummatahu lil ya kuma tsawatar da al'ummarsa akan saɓani wal ijaba da kuma wato kowa ya rinka jin ijabun bi ra'ayi daga cewa ra'ayinsa kawai shi kadai ba za a bar abin kowa ra'ayin kowa ba sai nasa wacce ba alhawa da kuma bin saurayi qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce. ولقد آتنا بني إسرائيل الكتابة حقيقة من بنو إسرائيل الكتابة للتافي الكتاب بمعنى الكتب هم باسوا للتتفي والحكم مكا باسوا كنشي والنبوة مكا باسوا النبتكة ورزقناهم من الطيبات kuma muka arzuta su da daɗaɗen abubuwa tsarkaka halattattu wa faddalla kuma alal alamin ko muka fifita su alal alamin akan talikai wato talikan zamaninsu amma wanda al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce khairul umam shi yasa malaman in sun sai alal alamina sai sai alimi zamanihi wato a cikin talikan zamanin su amma wannan al'ummar ita ce mafi al'umma gaba daya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ay khiyaran udulan ku aka san ku ne zababbu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace antum tufuna 70 ummatan wa antum khairuha wa akramuha ala Allah ku cikon al'umma ta 70 ne daga cikin al'ummomin da aka yi kuma ku nan ku ne mafi alheri mafi girma abun Allah madaukakin sarki ashe kenan an ce faddallahu ala alamina mun fifita su akan talikai ana nufin talakan zamanin su banda talakan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa atainahum bayyinatin min al-amri kuma muka ba su al'amari wanda yake bayyananne fa ba su yi saɓani ba illa min ba da ma ja a humul ilmu sai da ilimi ya zo musu lokacin da ilimi ya zo musu a lokacin ne kuma suka saba da sun yadda akwai annabi da za a aiko na ƙarshen zamani wanda shine mafifici cikin dukkan manzannin Allah ta wa ta'ala kuma shine makin annabawa to amma tsammanin su za a aiko shi daga cikin banu Isra'ila da aka aiko shi daga cikin Larabawa to a lokacin sai suka yi saɓani shi ne Allah ya ce illamin min ba'di ma ja'ahumul ilmu bayan ilimi ya zo musu wato abin da suka sani ne ya bayyana kuma sai suka yi inkarinsa bagyan bainahum dan zalunci tsakaninsu inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah lalle ubangijin ka zai musu hukunci zai hukunci tsakanin su ranar alkiyama fi ma kanu fi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suna sabani cikin sa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri sannan muka azaka muka dora ka akan shari'a na al'amari fattabi'ha kuma muka ce ka bi wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun ne mahallu shahi kar ka bi ahwa allazina soye-soyen zuciyan wanda la ya'lamuna ba su sani ba ba su da ilimi innahum domin su lan yughnu anka min Allah shay'a ba za su iya wadatar da kai daga Allah madaukakin sarki da komai ba wa inna zalimina ba'dhum awliya'u abin? kuma lalle azzalumai sashin su majibunta sashi ne wallahu waliyul muttaqin Allah kuma shine majibincin waɗanda suke masu tsara dokokinsa sai ya ce ba Sa'iru linnasi wannan abun lura ne wannan izina ce wannan abun darasi ne da ya kamata mutane su ɗauka Sa'iru linnasi hudan kuma shirya ne wa rahmatun da tausayi Da kaumin yuki nuna ga waɗanda suke yaƙini. wato suke masu imani to malam yana nufin a cikin waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bi abin da aka saukar masa kada ya yi abin da magabatansa suka yi wato al'ummomin da suka gabace shi su an saukar musu da wahayi amma abin ta kai shi abin bakin ciki sai suka bar abin da aka saukar musu sun suka koma ban sun zuciya haka suka yi cikin ibadunsu haka yi suka yi cikin hukunce hukunce ibada kanta suka son sa rai a ciki abin da ya musu su ɗauka wanda bai musu ba su ajiye haka hukunce hukunce lokacin da aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama akan al-makhzumiyya an yi mata hukunci ta yi sata za a yanke mata hannu aka zo neman beli wajen Mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ran sai baci Usama dan shi shine aka turo ana ganin shine masoyi na Annabi alaihi salatu wassalam aka ce ka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne alhibbu ibn alhib kai ne wanda manzon Allah yana son ka yana son mahaifinka babu wanda zai je wannan ceton in ba kai ba tsautsayi yasa Usama ya je Usama yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya batare yace ya Usama atashau fi hadd min hududillah yanzu Usama a cikin haddin Allah ne kake zuwa kake zuwa neman ceto kake zuwa beli a cikin haddin Allah ya ce na rantse da Allah ina na faɗi mace ‘yar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ta yi sata ya ce wallahi sai na yake mata hannu sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ce ku sani wannan fa shine abin da ya halakar da wanda suka gabace ku kanu idza saraqa fihi bid daif aqamu alayhi al-hadd sun kasance idan rarrauna marar gata yayi sata daga cikin su sai ce masa haddi wa idza saraka fihim alqawi taraku amma idan kakkarfa dan gata yayi sai su kyale shi sai ce abin da ya halakar da su kenan son rai wannan shi ne abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku in inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi haka yake sanar da al'umma kada ku yi abin da wanda suka gabace ku suka yi kada ku bi son rai wallahi in ka ga al'umma tana shiga cikin halaka ba abin da ya halakar da ita zai saurayi a cikin rayuwarsu ta duniya da cikin addininsu bin son zuciya shi ke halakar da al'umma amma in dai mutane za su sa Allah a gaba su ce gaskiya za su bi to wallahi kansu zai haɗu kuma za su kai inda ake so su kai a cikin rayuwarsu da kuma addininsu to Allah maɗaukakin sarki ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ba zai yi a ce annabi ya bi son rai ba ya san ya san bawan bawansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tsarkakekke ne zabo shi a cikin bayi ba zai yi ya bi son ba to amma malamai suka ce irin wannan da ake cewa ana tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro da aka ce wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna da mu ake ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama lakinnal muradu bi ummatuhu abinda ake nufi al'umma yanzu ko kai aka tambaye da aka ce shi ka zai yiwu ka ce annabi abu son rai zai yiwu hasa ba zai yiwu ba balle Allah maɗaukakin sarki da ya fi kowa saninsa. ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake harshensa ya tsarkake gaɓoɓinsa duka duka wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin ta shi tsarkakekke ne ya tsarkake zuciyarsa Ya ce. a annabi sallallahu alaihi sallama babu yadda za a yi zuciyarsa ta karkata zuwa ga abin da yake ba daidai ba haka ya tsarkake ayyukansa yace ba zai yi a ce ɗabi'unsa ya waɗanda ba mu kyau ba yace wa iddaka la ala khuluqin azim yace ma zagal basaru wa ma tsaga idan sama Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake shi ya tsarkake harshensa da ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayi to duk abin da yake tare da manzan Allah Allah maɗaukaki ya ɗaukake shi to kasan cewa ya san ba zai bi son rai ba amma da mu ake kada ba bi son rai mu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma wannan maganar da yi to sa’ir ne lina gargaɗi ne wa'azi ne darasi ne gare mu Allah ya sa mu ɗauka to shi ne ƙala Muhammadu Hussein al'imam al'ajirus ya ce ha zama habara ne zikirhu wannan shi ne abin da ya zo mun wanda zan ambata mimma amara Allah ta'ala bihi ummata Muhammadin sallallahu alaihi sallama cikin abin da Allah ya umarci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama an yalzamul jama'ata su lazumci haɗuwa wa yahdharu al-furqa fi mithli rabuwa fa in qala idan wani mai magana ya ce Fadkur min sunan rasulillahi sallallahu alaihi sallama to kama ka ambaci wani abu na sunnar annabi annahu haddara ummatahu zalika cewa manzon Allah ma ya tsawatar da al'ummarsa akan wannan qila lahu na'am sai in ce da shi eh ya tsawatar wajibun alayka an tasma'ahu kuma wajibi ne ka ji maganar manzon Allah ma kamar yadda yake wajibi ka ji maganar Allah haka yake wajibi ka ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tahdharul furqa ka a ka nisanci wato rabuwa wa talzamul jama'a kuma ka lazamci wato haduwa wa nasta'inu billahi wa kuma ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki mai girma saboda duk abin da za ka yi baka samu taimakon Allah ba ba za ka yi shi ba ai za ka sha mamaki idan ya zamana mutum ne za a ce da shi alƙur'anin nan fa ba zai yi a fahimce shi ba zai taɓa yi a fahimci wannan alƙur'anin ba sai an saurari jawabin da manzan Allah ya yi sai ce maka sam ba gaskiya ba ne alƙur'ani za a fahimce shi ba sai da maganar annabi ba amma shi kuma sai ya zauna ya maka bayani yanzu don Allah in ba an rasa taimakon Allah ba yaushe hankali zai wannan abu ka zauna a gaban wani yana maka bayani ya ce maka ba wani bayani da zaka saurara na annabi duk bayanin annabi ya ce karka saurara amma shi ya zauna yana maka bayanin nasa bayanin kuma ya ce ka ɗauka in ba mutum Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da taɓewa ba yayin zai da wannan amma da yake duk abin da ka sani sai an samu taimakon Allah shi ne ma'anar la haula quwwata illa billah ba ka da wata dabara ba ka da wayo wallahi shi ka samu taimakon Allah kuma wasu in kana ganin cewa sun sani suke yi sun yarda su zaɓi mutane ne don wata duniyar su za ka ga cewa wasu a fi suke wallahi su sun ɗauka gaskiya ne idan masu cewa gaskiya ne din nan ka sa wa zai yanka alaƙa to haka ake yi don abin da aka ce gaskiya ne gaskiya ne haka kaman kamar kai ne an faɗi gaskiya ya kace Allahu Akbar to sai ya ce gaskiya ne gaskiya ne haka za ka ji mutum yana ta dambele Allah ka tsare mu Allah ka yi mana taimako da taimakonka ka tabbatar da mu akan addininka in Allah maɗaukaki ya kai mu karatu na gaba bayan sallah in Allah ya kai mu sai mu tashi akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da malam ya kawo waɗanda suke wajabta al'umma ta haɗu kuma take hana ta raguwa Allah ka haɗa kan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ka nisanta su da rabuwa ka hada su akan littafin ka da sunnar ka da sunnar annabin ka da akan fahimtar magabata na kware abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana